Ɗaruruwan matasa ne a birnin Jos suka fito don gudanar da zanga-zangar fargar da gwamnati ta ɗauki ƙwararan matakan ba jami'an 'yan sanda horo ta yadda za su mutunta jama'a yayin gudanar da aikinsu. Matasan waɗanda suka yi zaman dirshan a shataletalen All Airport suka ce ba za su tashi a wurin ba har sai gwamnati ta zo ta saurare su. Ga ma bayanan wasu daga cikinsu. Sunana Rednan dasar? Me yasa kuke wannan zanga-zanga? Ba ma so wanda ana treating da mutane. Akwai mutane da sun mutu ma a Plateau State. Ariyo ba ba da justice ba. Sai an ba da justice kamin za mu yi birnin nan. Sunana Evelyn Pule Esquire. To amma kina lauya, kina ganin kamar ya dace a fito ana wannan zanga-zanga? Very well. To amma ta kamar me yasa kuke wannan zanga-zanga? Muna so a reform police ga baki daya. Duk damuwan da suke da shi a duba idan kuɗi ne ma baya zuwa gurin su sai a basu don mu ma mu samu zaman lafiya. Sunana Nimdir Nansok, amma for the sake of this protest sunana kowa da kowa. To kowa da kowa me yasa kika fito wannan zanga-zanga? ba ma son police brutality. To amma gashi nan gwamnati ta riga ta ɗauki mataki ta canja su SAS da SWAP. Ba kwa ganin kamar za ku ya kamata ku ba su lokaci su daidaita. Babu bambanci inda aka canja daga NEPA zuwa PHCN ne babu bambanci a reforming the entire Nigerian police force abunda muke so kenan ba mu son SWAT. Me kike nufi da reform? A ba su training mai kyau a duba lafiyan kansu ko suna nan lafiya a kai daidai ko babu. Yayin da na isa wurin da matasan suke na ga jami'an tsaro da dama suna zazzaune kewaye da inda matasan ke gudanar da zanga-zangar na lumana. To sai dai tara babban hanya da ta ratsa cikin garin Jos zuwa dukkan sassan Najeriya da matasan suka yi ya sanya motoci neman barauniyar hanya yayin da wasu manyan motoci tilas suka nemi wuri suka ajiye motocinsu yanayin da ya ƙara janyo cinkoso a hanyoyin cikin gari. Ga ma abin da wani direba ke cewa. Sunana Hamza, gaskiya mun sha wahala sosai. sabida fasinja ma gani da kafa suke tafiya yau ga ya yayi yawa ga zagaye wasu ma da ba su zo nan din sun gani ba ana kiransu a waya a ce gari ba lafiya kin ga har an fara yada jita jita ita ko wannan mata da na ganta da kaya niki niki ta rasa abin hawa cewa ta yi suna na Khadija to wannan wahalan gwamnati ba za su dube mu mu talakoki ba su share muna kukan mu wani kuka kuke ne ma gaskiya muna wahala mu talakawa domin wallahi wani gidan sai a kwana ini ba ci ba kuma ga yara. Kenan kina goyon bayan waɗannan matasa kenan. Ina goyon bayan su A bangaren gwamnati kuwa, kwamishinan yada labarai da sadarwa a jihar Filato, Mr. Dan Manjan, ya mai da martani. Yadda muke gani a gwamnatance shine an dauko siyasa an sa a cikin abu. A ce ba ɗan sanda ko guda ɗaya a titin Najeriya nan ko a jihar Filato. Akwai wanda ya isa kwanta da idon su biyu a gidansa ne. Roko ne za mu ci gaba muna yi ma jama'a su su yi hakuri gwamnati za ta duba. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.